Rashin gamsuwa da tsarin da aka yi amfani da shi wajen rarraba wasu kuɗaɗe miliyan ɗari na sefa da 'yan Nijar mazauna Togo suka turo gida a matsayin gudunmuwa ga masu gwagwarmayar kare martabar ƙasa. Sanadiyar takun sakar da ke tsakanin hukumomin CNSP da ƙungiyoyi irin su da yawo e da EU da dai sauransu. Ya sa ƙawancen ƙungiyoyi na Front Patriotic pour la Souveraineté FPS ƙauracewa zaman kasafta waɗannan kuɗaɗe. kamar yadda wani jigonsu bana ibrahim ya bayyana a tare manema labaran da suka kira miliyan 25 ne kungiyoyi da an ka raba ma sun kai kimanin goma sha bakwai an ka kai shi wajen gidauniyar nan an ka ce mu zo mu zamna a raba mun ka ce a'a mu 'yan hararen hula abin da muke yi ba na a zo a ƙasa kuɗi ba a bamu ne mun ka ce mu a iskadiri muke wanda yake so ya mun tallahi can yake tar da mu kira wa an jarida ko ya shaida wannan mataki bai yi wa mahukunta daɗi ba in ji kungiyoyin na fps musamman gwamnan yamai janar abdul asman a bisa la'akari da wasu kalaman da suka ce ya furta sai ce ma mutane a shi ba ruwan shi da mutanen da takardunsu na shari'a eh, suna da balshe mun ka ce to ya kamata ya gane wani abu a cikin mu duk wanda an ka kama shekaru da sun ka shige a cikin gwagwarmaya ne don kasa ba kama mu ba eh, bisa kan mun handami kudin kasa ko kuma mun kashe wani mun ka ce wannan maganganun da yake yi ya daina tunda ba mu son mu samu sabani mu da wanga iko da muke kawo magowan baya gwagwarmayar da yanzu cnsp take yi gwagwarmayar mu ne da mun ka soma tun Eh, shekaru da shekaru muna yi mm. kenan yau su sun ka zo sun ka tarda mu a cikin mai general chani da cnsp har gobe muna tare da su ba mu ce ba a hidda shi ko a ɗage shi a ya kula da aikin shi na gwamna ya huta cikin harkokin kungiyoyin wuraren hula. Mun nemi jin matsayin gwamnan akan wannan zargi sai dai haƙa ba ta cimma ruwa ba To amma wani ɗan farar hula na daban Ibrahim na maiwa na ƙungiyar RPDS da ke bayyana ra'ayinsa kan wannan dambarwa ya gargaɗi takwarorinsa 'yan fafutuka akan maganar kwatanta gaskiya. a matsayinmu na yakin kungiyar horar hula da ya kamata muke aiki don ganin cewa mun kare haƙƙin ɗan adam kuma mun yi ma ɗan adam adalci mun yi ma adalci to abin da ni sani tsakanina da Allah shine cewa lalle gwamnan jiha bai halarci wannan zaman taro ba da aka yi na mata magani inda aka yi rabon kuɗi baya can waɗanda suke cikakken bayani sun san da cewa bai yi ma ƙasar Nijar ko da an kai wannan zaman taro. A ranar biyu ga watan Satumban 2023 ne ƙungiyoyin fararen kula suka tare a harabar sansanin sojan Faransa da nufin jaddada buƙatar ficewar dakarun Faransar daga Nijar. abin da ya sa 'yan kasar mazauna kasashen waje suka yi ta aiko da gudunmuwar kuɗaɗe har ma da ta maka irin su shinkafa sai dai wasu daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi sun nuna damuwa kan yadda wasu takwarorinsu suka mayar da wannan fafutuka tamkar wata hanyar samun kuɗaɗen shiga sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.